tun a tsakiyar watan nan na Nuwamba ne dambarwa akan yunkurin karawa 'yan majalisar dokokin kasar Nijar kudaden alaus alaus ta kunno kai. Yayin da wasu ke ganin dacewar matakin a bisa dalilai na inganta yanayin rayuwar wakilan al'umma, wasu kuwa na nuna rashin amincewarsu da abin da suke kira hanyar karawa ƙasa larura. a wani lokacin da ake cikin mawuyacin hali dalili kenan majalisar ta yi zama a wannan laraba domin fayyace sassan da ta yi wa gyaran fuska a dokar biyan kudaden alaus alaus din 'yan majalisa honorable kalla mutari shine shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da sha'anin doka abinda da an ka yi rubutu ne an ka yi saboda kiyaye abin da ba daidai ba cikin tahiyar da aiki tun yau da shekara goma ake yin shi akwai wa'ansu kuɗi da ake badawa cikin wani fanni ba wannan fanni ya kamata a bada su ba cikin wani fanni ne ya kamata a bada su kenan an ka sake juya rubutu don shi koma daidai yadda yake ko da bincike ya zo babu maki babu matsala ta adiba a ga lalle aikin assembly tana shi kan yadda ya kamata duk shekarun da sun ka wuce tun da an kai assembly ga ta kasar nan ba ta binciken ta ba cikin aikin da take yi gare mu ne za a farawa kuma mu mun ka ce a fara da gare mu saboda kowa shi kiyaye amana wadda ƙasa ta bashi shine mun ka yi ba mu ƙara dala ba ba mu rage dala ba cikin albashin ta hanyar wannan zama majalisar na ƙoƙarin wanke kanta daga zargin da take fuskanta dalili kenan ra'ayoyi suka zo ɗaya a tsakanin 'yan majalisar na ɓangaren rinjaye da na adawa game da wannan magana ta gyaran fuskar dokar kuɗaɗen alawus dukansu yau kaji sun yi magana sun ce lalle bayan an yi rudanin cewa an yi ƙari ne a asambile sun kai sun bincika sun ga doka yadda mun ga ta dala ba ta karu ba dala ba ta rage ba kuma dukan mun daga hannu mun ce mun yarda da wannan doka tunda bata saba ma irin alƙawullan da mu mun kasa a zuciyarmu ba ko kuma su wani sun kasa ga zuciyarsu kenan duk wani mai karra karzon kurege ya zo ya karanta doka ya ga abin da doka ta ce kuma ya bincika ya ga menene ake canda menene ake yanzu zai ganin babu abin da ya canza Aikin ɗan majalisa wani abu ne da ke tahallaka a kan maganar kare haƙoƙin jama'ar ƙasa. Sanin mahimmancin wannan matsayin ne ya sa 'yan majalisar dokokin Nijar ke da mafi karancin albashi idan a kwatanta da takwarorinsu na ƙasashen yammacin Afirka, in ji Honorable Bukari Sani Zilli. Abin da ake samu ɗinnan Allah Ubangiji ya mushi albarka duk da yake in ka ɗauka a cikin eh, ƙasa goma sha biyar ta ECOWAS 'yan majalisar Nijar su ne suke da karamin albashi kenan ba abu wane ba wanda shi ana yin shi don kuɗi a'a doka ta ce duka ɗan majalisa guda za ya wakiltar mutum dubu ɗari abin da ya kamata ya fara yi ya tabbatar da kan cewa ke mutanen nan nashi an tabbatar musu da lafiya ba su da yunwa yaransu suna makaranta na hudu lalle ƙasar niger an tsare ta da kyau. Sabon tsarin biyan kudaden alaus alaus din da aka yi muhawara a kansa a wannan Laraba 23 ga watan Nuwamba ya samu amincewar dukkan 'yan majalisa 151 da suka halarci zauren majalisar kafin a nan gaba a gabatarwa bangaren zartarwa kudirin dokar don tabbatar da shi a matsayin doka ko kuma a maido da shi don sake yi masa karatu na biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.